الحمد لله ذي الفضل والكرم فهذا خيره وعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والشيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عباد الله إن من أعظم أنواع فعل الخير نفع الناس وذلك لما فيه من تطهير النفوس من وبر الشح وأنه جنة معجلة لصاحبه وهو من أسباب السعادة وانشراه الصدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفأهم للناس إن, إن مجال نفع الناس كثيرة فمنها تعليم العلم والقضاء به والجود بالمال وبذل الجاه وإعانة القوة وصنيعة المهنة ويجدر بنا هنا أن نقدر ما قام به هذه الدفعة المباركة من إعداد مركز مهني حديث لتعليم أبناء المسلمين وخدمة هذا الجامع الكريم فجزاهم الله خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول الله فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فالعمل الخيري فالعمل الخيري والتطوعي أيها الإخوة يمكن أن يكون فرديا ويمكن أن يتخذ شكلا جماعي ولا يقتصر على مجال واحد بل يشمل جميع مجالات الحياة كالخدمات الصحية والتعليمية ومساعدات اجتماعية وإعالة الأسر الضعيفة والمحتاجة وغير ذلك ومثل هذه الأعمال ومثل هذه الأعمال والمشاريع مفيضة مقيدة بضوابط شرعية كإخلاص النية لله تعالى وأن لا يكون ذلك العمل مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يسوق إيذاء أو إلحاق ضرر إلى الغير بالقول والفعل عباد الله إن من آثار اقتناء المعروف محبة الناس ودعاؤهم فصنائع المعروف تنشر المودة والسرور وتقرب القلوب وتزيل شحناء النفوس جعلني الله تعالى وإياكم من أهل المعروف وأسأله تعالى أن يمن علينا بنفع الناس إنه سميع قريب مجيب استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله فتح أبواب الخير للعاملين ونوع سبيل الطاعات للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن من معروف القول طيب الكلام والتودد بجميل اللفظ ومن معروف الفعل بذل الجاه والإسعاد بالنفس والمؤونة في النائبة فاصطناء المعروف وبذل الخير والسعي في حاجة المحتاج كان من فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو من أعظم الأسباب التي يحفظ الله عز وجل بها المجتمع ويقيه الشرور والفتن والآفات والمصائب fa sana'i al-ma'rufi taqi masari as-su amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati da sallama ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ah, yau hudu ba mu tayi tsokaci ne a kan wata aya guda ɗaya, da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda da yawan mu mukan faɗa daga irin waɗannan abubuwa ɗin. shine faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal na amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum was'alul khaira la'allakum tuflihun Ya ku wanda kuka da gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ku yi sallah ma'ana ku yi ruku'u da sujjada kuma ku bauta ma Allah sannan ku aikata ayyuka na alkhairi za ku zamanto cikin masu rabo haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle waɗanda suka fi kaunuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki cikin bayinsa wanda suka wanda al'umma suka fi amfanuwa da su wanda ya fi amfanar da al'umma lallai yana daga cikin mafi girmaman ayyuka na alkhairi ka amfanar da al'umma da kake tare da ita kuma amfanar da al'umma ta hanyoyi daban-daban ne domin ba wai kawai abin da ake nufi da musulmi guda ɗaya na ƙwarai shine wanda yake sallah yake azumi yake karatun alkur'ani kaɗai ba akwai wasu ɓangarori na rayuwa da ya kamata a ce musulmi ya taɓa su wannan shine sai ya zama ya cika shi ya zama cikakken musulmi wanda zai amfanar da al'umma amfani shi ya kai zuwa ga wasu al'ummomi din kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da yake kawo ma mutum farin ciki yakan kawo kuma ƙauna da son juna a cikin mutane kana da wani alkhairi ka kai shi zuwa ga mutane wannan alkhairin sawa'un ilimi ne ka karantar da shi ga mutane ko kuma a'a tallafi ne da ka bai wa wani ko kuma a'a wata kofa ce da ka buɗe domin ka saman ma wani wani kyakkyawan abu da zai yi domin ya riƙe kansa to wannan duk yana cikin ayyuka na alkhairi masu amfani wanda hanya ce ta annabawan Allah aminci Allah ya tabbata a gare su shi yasa a wannan gaba wato muke jinjinawa da kuma miƙa wato yabo ga musamman 'yan uwa na wannan wannan mataki na gudunmawa da suka yi wajen inganta rayuwa a cikin wannan al'umma ta wannan waje wato in ce wannan ma'aikata musamman abin da ya shafi kulawa da masallaci da kuma samar da wani waje mai muhimmanci wanda zai amfanar da al'umma wajen da za a karantar da al'umma za a amfanar da 'ya'ya na al'umma waje ne wanda yake yana da muhimmanci kuma a zamani yanzu in ba irin wannan wajen babu ci gaba to lallai wannan gudunmawa ce mai ƙarfi kuma lallai wannan shine abin da za su ajiye domin su gani ranar tashin alkiyama kan ma'auninsu in abin da za ka ci ne ko abin da za ka saka wannan din naka ne kai kake amfanuwa da shi amma in wani abu da ka ajiye da wani zai amfanu da shi to shi ne za ka dinga samun lada bayyankewa matuƙar ana amfani da shi kuma har anan ina daɗa jan hankalin musamman su al'umman musulmi na wannan masu zama a cikin wannan waje wannan an ɗaura musu nauyi babba domin ya kamata na faɗa a nan kada a gina muku abu a ajiye muku abu ku bar shi baya amfani a bar shi kawai a ajiye in an yi computer studies ne ya zama an ajiye shi kawai ya zama abin kallo sai dai kura wanda suka yi shi ya zama bai amfane su ba kenan to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kuma al'umma wannan waje mu kula da shi mu ga cewa lallai wannan abin da aka ajiye shi an amfani da shi kamar misali makaranta da take karkashin wannan masallaci ta yi shekaru da yawa amma ba taɓa yaye ɗalibai yayewa wanda za a ce yau sun kai wata gaba ta karatu ba kuma gashi akwai ajujuwa akwai malamai akwai kayan aiki ba abin da ba a ajiye ba wanda za a iya duk abin da ake na inganta karatu na inganta ilimi a cikinta to haka nan wannan waje da aka gyara shi ba wai gyaran shi bane kawai abin da ake so shi wanda ya gyara din yana so ya ga wajen ya amfani al'umma ne ba za ka zo ka ajiye abinka dan a amfani da shi kuma ka ga an bar shi ya lalace ba to lallai wannan kalubale ne babba wanda ya kamata mu kula da shi musamman al'umma wannan waje din wata rana an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya ma mutane cewa duk wani musulmi yana da wani aiki na sadaka da zai iya yi kuma za a amfani da shi sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bai da kuɗi fa sai ya ce ya je ya yi aiki da hannunsa in ya yi aiki da hannunsa to zai amfanar da kanshi kuma zai yi sadaka zai amfanar da wani suka ce in bai iya ba fa ya ce to ya je ya taimaki mutum mai bukata ya biya masa bukatarsa ko ya taimaka masa yadda zai biya bukatarsa suka ce har ila yau wannan din ma bai iya ba ya ce to ya umarni da kyakkyawa ko ya hani akan mummuna suka ce in ya kasa wannan fa ya ce to ya kare sharinsa daga mutane kar ya cutar da mutane so duk inda ka yi wani bangare na rayuwa akwai wata gudunmawa da za ka bai wa al'umma wanda kai kanka kana ma kanka gini ne da zaka ka amfanar da kanka wato a gaban Allah maɗaukakin sarki da haka shi aiki na alkhairi ko a gina al'umma ko a yi wani abu da al'umma za ta amfani da shi yana iya zama aiki ne na mutum ɗaya yana iya zama kuma ayyuka ne na mutane da yawa kamar yadda waɗannan 'yan uwa suka yi Allah ya saka musu da alkhairi haka nan kuma ba wai ya shafi ɓangare guda ɗaya bane banda wasu ɓangarori saboda rayuwa ta ɗan adam tana buƙatan kowane ɓangare nashi a tallafa idan mun samar da wajen karatu to yaya wajen kiwon lafiya kuma idan an samar da wajen kiwon lafiya to yaya kuma waɗanda suke ba su da sana'a da za su yi su riƙe kansu me muka musu tanadi a cikin al'umma da za a tallafa musu wanda za ka ga yara suna nan suna yawo ba su da abin yi wanda a zamani ma an ce yanzu karatu in kai ma ba za ka yi karatu ba ne aiki sai dai ka kara ilimi to kaga an an yi karatu dan a kara ilimi to amma ba za a ci ilimi ba dole akwai abin da zaka nema don ka rike kanka saboda haka lallai ya kamata mu kula da waɗannan bangarori mu duba wasu masu rauni daga cikin al'umma wace hanya ya kamata mu bi mu taimaka musu na ziyarci wata makaranta a bauchi babban makaranta daga cikin takardu da suka bai wa ɗalibai su kai ma iyayensu shine cewa a duk farkon shekara sukan nemi tallafi da za a zuwa ajiye makarantar nan don a kai ma marasa galibi kuma alhamdulillah mutane sun taimaka ana tunawa da waɗanda suke ba su da gata a cikin al'umma kamar marayu ko wanda suke cikin gidan ajiya ko wasu abubuwa wannan dole ne al'umma ta dinga nuna musu wani bangare na tausasawa kuma da irin waɗannan hanyoyin ya kamata mu yanzu ko a nan masallaci ma iya cewa wanda ya ajiye wasu kaya da baya amfani da su ya kawo masallaci ko tufafinka ne sun ma yawa ko kuma a'a ka tsufa za ka canja su to ka kawo a samu wata kofa yadda za a tara su a bai baiwa mabukata Ka ga kai an taimake ka kuma an taimaki al'umma ko wani abu ne na gidanka da zaka canja ko kujera ne ko waye duk ana irin wannan kasashen da suka ci gaba za a ajiye wanda ya tashi yana neman wannan gudunmawa ko wannan tallafi to ana iya zuwa a duba abu criteria da ya dace sai a bashi wannan tallafi to kaga shi ma an taimake shi a cikin al'umma da haka kada mu ɗauki aikin addini kawai shine mu yi sallah guda biyar E wannan abu ne mai kyau ka kiyaye sallah ka kiyaye azumi amma me kai ma al'umma wace gudunmawa kai ga al'umma wani canji ka kawo a rayuwar mutane to wannan yana da kyau shi yasa Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba wai biyayya ga Allah kawai ka kalli gabas ko yamma kana sallah ba walakin al-birra man amana billah wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was sa'ilina wa fi riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu duk wannan shine musulunci so musulunci ya comprising duk wani hanya na tallafin al'umma duk wani hanya ne yanda zaka taimaka da ci gaban al'umma to wannan shi ake bukata a rayuwar mutum musulmi yau wani ya ji a rayuwarsa ka taba mishi ka canja mishi rayuwa ka kawo mishi canji a cikin rayuwarsa to wannan zai rage zafi da ake samu na gaba tsakanin marashi da wanda yake da shi domin kullum ana samun sabani kai da kake da wadata ka tashi ka nema wanda bai da wadata sai dinga ganin kai baka kyauta mishi ba to amma ana tallafa musu ana bude musu hanyoyi na taimakawa to wannan da izinin Allah madaukakin sarki zai kawo sauki kuma zai kawo mafita saboda haka lalle hanya ce ta annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya gaji sosai sai na Aisha take cewa ba za ka tashi ka fita aikin al'umma ba ce wallahi sun gaji yadda ni saboda kullun cikin aikin al'umma din yake ya tashi ya fita yake cewa da yayi itikafi a masallaci na wata daya abin da yafi mishi alkhairi shine ya kama hannun mai bukata ya biya mishi bukata yafi mishi lada domin in kai itikafi ko kai wani sallah ko karatun alkur'ani ladan wajen wa zai koma wajen ka ne amma in ka taimaki wani ladan zai koma cikin al'umma ne gaba daya saboda haka lallai al'umman musulmi mu dage da irin waɗannan ayyuka ayyuka ne masu girma wanda da yawa zaka ga ba a kulawa da su kuma waɗanda suke abokan zamanmu ma'ana wanda ba musulmi ba za ka samu a wajen ibadunsu wajen bautarsu za ka ga suna da irin wannan abubuwa na ci gaba babban misali da zan bayar shine yanzu a ce al'umman musulmi ba su da wata jami'a guda ɗaya tsayayya da take ta bunƙasa har ta kai ta samu abin da za a ce kamar teaching hospital yanzu akwai binham teaching hospital ba na musulmi ba ne da haka su suka gina abun su kuma yanzu mu musulmi mai muke da shi za mu jira ne sai wani ya zo ya mana ko mu ya kamata mu mu to da irin wannan tunanin in mun ɗauke shi eh, collective duty a kan musulmi don za mu iya yi tunda mutane ne su ma mu ma mutane saboda haka za ka ga mutum ya je wannan asibiti ko musulmi ya je wannan asibiti ya cire kuɗin shi ya bayar a biya mishi bukata ko ba a biya mishi bukata ba to ba inda zai je wanda ba na musulmi ba wanda na musulmi ba to lallai dole ya zama muna da hangen nesa muna irin wannan tunani na gyara al'umma na gina al'umma na amfanar da al'umma mu kawo abin da zai zama amfani ne ga al'umma saboda haka lallai wannan al'amari ne wanda yake mai girma al'amari ne wanda yake babba kuma yana daga cikin babban dalili na mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu jin daɗi shine in yi irin wannan aiki domin a lokacin da ka zo ka kafa wani abu ko wani foundation ko wani abu da wani zai amfana kai za ka dinga jin hankalinka yana kwanciya domin za ka dinga ganin cewa ka yi wata gudunmawa ga al'umma to amma baka yi ta ba kaga baka taimaka ma al'umma ba duk da yake ka iya taimaka ma al'umma uh, a your individual capacity amma dai yana da kyau ya zama muna taimaka ma al'umma a abin nan gaba ɗayanmu wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi gudunmawa to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani Allah madaukakin sarki muke roƙo kuma ya sanya mu cikin masu irin wannan ayyuka na alkhairi wanda zaka samu wanda ba musulmi ba da yawa suna irin wannan ayyuka yanzu misali akwai Bill Gates Foundation kaga ba musulmi bane amma gudunmawar shi tana shigo har cikin musulmi to yana da kyau mu sami irin waɗannan tsare-tsare ba kawai mu tsaya mu sallah a cikin masallaci ba abu ne ne kyau domin shine abin da Allah ya halicce mu dan mu bauta mushi amma bauta din ba za ta cika ta yi kyau ba sai mun gyara ta sai mun bunƙasa ta mun taɓa kowane ɓangare na cikin rayuwa to da haka sai kaga insha Allah an samu sauki hatta ku tuntunu da suke damun mu da tashe-tashen hankula wanda ba su da abin yi za a samu musu abin yi to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu uh, the summary of this sermon. It's very important. That is why I will uh, summarize it for the benefit of those who do not understand uh, the Hausa language. Uh, it's a, a, verse from the Holy Quran and a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam uh, that discusses a very important issue which pertain our our ummah, the Muslim ummah. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran uh, that Ya ayyuhalladina amanu, O you who believe, prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala in your ruku and sujud and worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and engage yourselves in good deeds so that you may, you may, you, you may become successful here and hereafter. And the Prophet sallallahu alayhi wa in his hadith, he said, the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are most beneficial to people. When people benefit from you, from your services, from your work, from your knowledge, from your philanthropic activities, then you are most loved to Allah subhanahu wa ta'ala than those who are not engaging in such activities. It's not only that when you say you are a Muslim, you only observe the five daily prayers. No, you touch the lives of other Muslims you assist them, you help them, one way or the other. Therefore, Islam is not about observing only the weekly or monthly or annual uh, rituals or sacrifices. Islam goes beyond that. So when we pray in the mosque, it's uh, only to admonish ourselves and to draw ourselves closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Now, uh, when we go out of the mosque, what are the duties that a Muslim is supposed to carry towards his other Muslim brothers, more especially the less privileged, less privileged in the society, those that cannot, they don't have anything. So we have to see ways we can support them, we can assist them, we can help them one way or the other. Uh, and on this junction, I, I, would like to say that uh, we we really appreciate the effort of the members or the those uh, participants of the Sector 44 for what they have done. It is a great achievement, more especially the renovation of the computer center, uh, which is under the MOST committee. It is a very great achievement, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from them. But I'm calling the attention, as I said in my House of Sermon, uh, the Muslim community, how can they benefit from that, uh, that, that uh, investment? It is a good investment, it's capital investment. We don't just sit down and look at it. So that you people, maybe when you come back, you want to see how, how far have we gone? How do we benefit from that thing? Because those computers in that uh, center, they are there for almost four to five years how, how, how do we make our younger ones benefit from those, uh, those things that we are installed? And also the, the Islamia, which is under the mosque also. I have said it, and I will repeat it, that for, for almost 10 to 12 years, there is no graduation. And the students are coming. So we have to standardize it. We have to make it a, a good Islamia so that uh, each year we can have a set of graduates who study Islam, who study the Quran and this thing. So it is now our own responsibility. They have done their own and Allah has seen it. Now we have to go back and sit down and do our homework to see how we will make this and how we benefit from these things. More especially this, uh, the computer, uh, the computer hall that alhamdulillah may Allah subhanahu wa ta'ala award them, uh, reward them abundantly for what they have done. Because we need all these facilities to run our mosque, to run our community, to assist those who cannot even go to schools. If we can make our school to be a conventional school, it will be better. Because we have to take them to other schools far away from the, uh, our community. So if we have our classes, we have our system, I think the uh, set uh, 42, they have tried their best to see that they make the school a, a good accommodative school so that we can study very well. But uh, we, we didn't do that. So it is our own fault. So I don't want a situation whereby these people, they have uh, spent their money, they have installed all these things, and to come and see it just something that is covered with dust. We are not benefiting from it. We have to see a way where we can develop all these things. Uh, we ask Allah and wa ta'ala to answer all our prayers. Uh, therefore, a Muslim is not only the one who is observing five daily prayers. He is the one whose whole life has been dedicated to Allah and wa ta'ala, uh, the service of Allah wa ta'ala and the service of Allah's creatures. This is the true Muslim. He didn't spend his life alone without touching the lives of other Muslim brothers. So we have to look again to see how we, we, we, we, we develop our ummah, how we develop our nations. Uh, if you go to uh, those uh, countries that you have uh, Muslim communities, uh, which are very small in number, if you see their achievements, they are more than our own, our, our own achievements. I have friends. I have a friend in uh, Australia. We studied together. Australia is not a Muslim country, but the number of Muslims in that uh, country is very small. But if you see their achievements that they have made, it's more than our own achievements. am saying that we have a large number of Muslims, we have this, we have that, but what, is, what are our achievements? What are our achievements? If you go to Canada, the same thing. They are just minority. They are called the Muslim minority, but they have a lot of achievements. Today, if you landed in Canada, from the airport, you will have Muslim community that will accommodate you. They will call you, they will accept you, they will take you to, to their own family. While in Nigeria, we don't have such things. So we have to we have to wake up. We have to wake up. We have to change our our own lifestyle if we want uh, to be good Muslims, good ambassadors of Islam. We want to change the community. A Muslim is supposed to change his community, to affect the life of others, to to, to practice Islam uh, in, in, in modern in modern perspectives not just to just only to say your five daily prayers and it's over. No, this is not enough. We have to see how we make impact in the society, how we change the society. I used to make mention of uh, those our Muslim brothers uh, in the Peace TV. Somebody like Zakir Naik and his uh, friends. They are just a little number, not more than seven or five, but they have changed the world with their own motives, with their own experiences people are accepting Islam. They travel far away to send the message of Islam. But what are we doing, we, in our own capacity? So it's only through these uh, initiatives that maybe we can, we can change, inshallah. We bring change to the society. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept what you have done. It is a great work. And may Allah subhanahu wa ta'ala put it in your uh, Major on the day of judgment so that you will see what you have done. Because this is your life investment that you can invest. Something that even after your death, you will be benefiting from it. When you put something that something will be, someone, somebody will be benefiting from it, then that means your reward will not be cut off. It will be a continuous reward. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer all our prayers. May Allah is our hardship. May Allah make us among his faithful servants نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين